يدعون أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذ عطهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعاوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وضعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة أوتن أيا وتن المحرم هجر النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar 28 a watan 8 august kenan shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa mu a wannan gari na tinkim a kuma yankin da magaran a jamhuriyar nijar domin gabatar da wannan wa'azi na haɗin gwiwa tsakanin najeriya da nijar kuma malamai sun gabata sun gabatar da wa'azoji masu yawa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala su ya saka musu da alkhairi mu kuma ya muna taufiki gamdakatare da yin aiki da abin da muka ji daga bakunansu amfanin ilimi aiki da shi yan wa abin da nake ga za mu tattauna a kansa wa'azin da zai zama takensa shine al'iman dalilul falahi mana imani shine dalilin cin nasara in dai kana so ka ci nasara nasara tabbatacciya to ya zama abin da ke maka jagoranci a cikin duk abubuwan da zaka aikata to ya zama imani ne yake maka jagoranci to insha Allahu nasara za ta tabbata duniya da lahira me ake cewa imani an ce imani shine al-i'tiqadul jazim allazi la yatatarraqu ilayhi shakku shine abin da ka kudirce a zuciyarka kai yanke da shi irin yaddar da shakka ba za ta shiga cikinsa ba duk abin da kai ma yaddar da shakka ba za ta shiga cikinsa ba to sai a ce wannan abin kayi imani da shi in kana son misali hannunka guda biyu hagu da dama da wani zai zo ya ce maka hannun dama naka ne amma na hagu ba naka za ka yadda akwai watan wata rana da zai kawo dalilin da zai gamsar da kai ka yadda hannun hagu ba naka ne gashi a jikinka to kaga wannan shi ake cewa imani ka yadda ta yanke a'a mu ƙara gaba kusan ka na shinkafa a nan garin tinkin kawai a waye gari wani zai ce kaga fitan nan fa ba naka ne akwai wani dalili da zai kawo ya gamsar da kai kuma ba kai karansa ba to irin abin da kai masa yaddar da shakka ba ta shiga cikinsa to wannan yaddar ita ake cewa imani a musulunci ana haɗa shi ne ta hanyar haɗa wasu gaɓoɓi ko sasanni guda uku na ɗaya shine al'i'tiqadu bil jinani ka ƙudurce a zuciyarka na biyu annitqu bil lisani ka furta da harshenka na uku al'amalu bil arkani kuma ka aikata da gabanka duk abin da ka hada masa waɗannan abubuwan guda uku sai a ce lalle ka yarda da shi ka yi imani da shi amma daga ji idan muka zo muna maganar imani a irin wannan matsayi a irin wannan wa'azi na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ai daga ji kasa muna maganar imani ne da Allah subhanahu wata'ala yaddarka da Allah subhanahu wata'ala to wannan imanin naka da Allah subhanahu wata'ala shine dalilul falahi shine wato jagoran cin nasararka a matsayinka na wanda ya da Allah kuma bawan Allah to wannan shine jagoran cin nasararka a imani shine abin da zai sa me shi ya aikata aikin da da ba dan ya aikata ba ba a tunanin ma wani zai iya aikatawa amma imani sai ya sa dan adam ya aikata abin ba a tsammani saboda me saboda karfin imaninsa a za mu ɗauki wasu ayoyi guda hudu a cikin sotar gasiri ayoyi farko sun yi magana a kan mai kafirci cikakken kafirci fir'auna ayoyi biyu da suka biyo bayansu sun yi magana a kan mai imani cikakken mai imani daga cikin jama'ar fir'auna sau shi fir'auna tata hama ne ya kira ya ce gina masa wani sarhan وقال فرعون يا وقال فرعون يا هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كان فرعون إلا في تباب نعم kaga wannan shi fir'auna a kafirki irin nasa a matsayinsa na shi wannan imanin da kai mai imani kake da shi ka yadda da Allah shi bai yadda da Allah subhanahu wata'ala ba har ma yake cewa ba dai Allah a sama yake ba to shikenan a gina masa wata tawa a gina masa wata doguwar hasumiya wadda zai hau wani tsani da zai hau ya tafi sama ya kuma saman abin da zai kai shi ya ce in tsinkaye in hango ilahi musa abin bautan nan na annabi musa a ƙarshe saboda kafir ce ce zatansa ba ƙarya yake subhanallah to Allah ya baka labari cewa to kamar yadda fir'aunan yi ba komai ya kai shi ba an ƙawata masa ne su'u amali mummunan aikinsa saboda aka sai ya kai al'ummarsa sai ya baro to wannan kaga kafirci kenan da rashin imani wannan kishiyar abin da muke so mu magana akan sa imani to amma shi wanda yake da imani kuma a cikin wa'annan dai mutanen da shi fir'auna yake gaya ma wannan shi kuma me yace bayan

إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يحب كل إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا وقال قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد وقال الذي آمن آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد نعم. وقال الذي آمن آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد آية ترجمة to ala ayi halin dama nan yake so ya zo shi wanda ya yi imani daga cikin mutanen fir'auna sai ce ya qaumi ya ko mutane na ku biyo ni in shiryar da ku sabilar rashad tafarki na daidai tafarki na shirya sai ya sake kira ya ce ya qaumi inna ma hadhihi hayatud dunya ya qaumi inna ma hadhihi hayatud dunya mataa wa inna al-akhirata hiya darul qarar yace ya qaumi ya ku mutane na inna ma kawai abin sani wannan rayuwar duniyar da kuke gani mata'u ce idan ce mata'u shine ma laysa lahu baqa'un abin da baya da wanzuwa to kowa ko ya san duniya ba haka take yanzu nan za ta ɗaga ka yanzu nan za ta aje ka yanzu nan ana ganin ka yanzu nan za ta ɓatar da kai ka tafi kabari saboda haka yace mata yace musu saboda haka wannan rayuwar duniya mata'un ce da dan lokaci ne ko ka rabu da shi ma in kana da shi kana duniyar ko kuma kana nan ba karewa yake ba karuwa yake kai rayuwar ka ta kare ka tafi ka barwa magada to wannan shine mata'u amma ina ne ake samun qarar matabbaci tabbataccen matabbaci shine alkiyama shine lahira shine ka tsanci kanka cikin aljanna amma nan duniya permanent abin nan temporary kawai ka zo ne ka wuce yauwa to wannan shine bambancin imani da kuma rashin imani shi fir'auna sai yake ga kamar wata dama yake da ita sai ya miƙe kafa yayi yi abin da ya ga dama tare da ko ya san wasu sun mutu kafin sa ba shine fir'aunan farko mai wannan mulkin amma duk da haka ya rudu saboda mulki ya zo hannunsa wannan yasa ai abin da ya kai shi ma ga halakarsa ta karshe shine ai annabi Musa ya biyo da tawagarsa cewa sai ya halaka su bayan fa sun fita sun haƙura sun bar masa misira ɗin amma sai ce a'a a bi su sai an halaka su ba magana ba ce ta su fita magana ce ta sai ya ga bayan su shine Allah ya ba mu labari yace falamma tara aljam'ani kun falamma tara الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سهدين to lokacin da ta'ubun guda biyu suka ga juna shine tara aljam'an annabi Musa da wanda suke tare sun hango wanda suka biyo su wanda suka biyo su sun hango su qala ashabu Musa sai wato sahabban annabi Musa da suke tare da shi suka yi imani da shi suka ce inna la mudrakuna shikenan tamu ta kare riskan mu za a yi asiqatu billahi irin na annabawa amincewa Allah irin na annabawa annabi Musa yace kalla ku bar wannan magana ittirab ne inna ma'i rabbi sayahdin ina tare da ubangiji na zai bani mafita ga fir'auna a bayan mu ga kogin a gaban mu eh zai bani mafita shi ya san da waye dogara wa man yatawakkal ala llahi kuma fa huwa hasbu ya wadace shi saboda haka suka zo bakin kogin annabi Musa ya da kisan dasa da kogin kogin ya datse gida biyu kai wani iri ne raba ruwa an ce ka raba ruwa a baka ruwa a faranti a ce kuma raba mana shi biyu ina jin har ka mutu ba zai rabu ba amma da ke aikin na alhakimu ne Allah subhanahu wata'ala ya sa kogin ya rabu gida biyu suka shiga annabi Musa da tawagarsa suka haye ba abin da ya taba su Fir'auna ya kawo kai maimakon ya ji tsoron baki fa ya buɗe ruwan nan ba ko a tarihi bai san haka tana faruwa ba ruwa ya rabe gida biyu a sai ta maza mara amfani sai ya sa kai yana sa kai kuwa sai da yake tsakiya sai aka ce wanda yake ruwan ya tsaya ya rabe sai ya ce ya haɗe yanzu za a haɗe da wake nan za a haɗe da fir'auna da tawagarsa bayan wa ya fice bayan annabi Musa da tawakarsa sun fice abinda kuma ya faru kenan to lokacin da fir'auna ya ji ruwa ya sha kansa ta baki ta kunne shi wani sai ce shi ma amantu na yi imani da ubangijin nan da Amana bihi banu isra'il da banu isra'ila suka yi imani da shi kai har ma ya ƙara tantance bayani wa ana minal musulmina ni ma fa ina cikin musulman kusa ni a cikin wannan lissafin oh sai yanzu Allah ya ce al'ana? Alana wa kwada asai ta wa kunta binan Sai a yanzu bayan ka gama tsiyatakunka kana daga cikin matsannata fir'auna ka ce a sa ka a lissafi? A'a, ai hadisi dama ya zo ce mana inna Allah ya qabalu taubata al'abdi ma lam yugargir. Allah yana karɓar tuban bawa ne mutukar bawa bai zo gargara ba. shine abinda mai lalari ya ce maka wa ya tuba ilallahi kabla an ya yasfata alai baligi ya tuba ma Allah tun kafin fushin azaba ya tabbata a kansa to tun anan ma kai ka ji yadda fir'auna ya yi tuban da bata amfane shi ba yace shi ma yana cikin musulman Allah ya ce al'ana sai a yanzu to kai kuma ina kai da kake kiran kanka musulmi amma kana yin abin da ba daidai ba kuma da gangan da ganganci muna garin tinkim garin kasuwanci ne kuma addinin musulunci ba abin da bai bari ba face ya tsara yadda za a gudanar da shi Allah ne ce wa halallahu al-bai'a wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ta'ala ce ya halarta saye da sayarwa shine kasuwanci wa harrama riba kuma ya haramta riba to kaga tun a karan farko ma kai da ka zama dan kasuwa da ilimi ko da jahilci ka ɗauka kawai iya ka samu jari ka ɗauka iya ka samu ubangida ka ɗauka iya ka yi ƙatar suto kawai shi ne abin da ya baka halaccin ka yi abin da ka ga dama kuma kai jarin ma ya aka yi ka same shi sannan kasuwancin na halal kake ko na haram kake ai allah da ya halarta shi ya tsara kuma da za a yi kasuwanci din bare kuma wannan gefe guda da yace ya haramta riba mafi yawanci daga haram da riba ba ma iya ƙetare su kuma duk abin da yake rabanka ne sai ka same shi da ka yi haƙuri da zo maka a halal saboda haka ka yi haƙuri ka gyara kasuwancinka mu yi haƙuri mu gyara kasuwancinmu mu daina hauma hauma mu daina yaki halal yaki haram wani dan taɓewa shi ɗan ya wanke masa hannu a ka wai abin da yake cewa ma ai haram ɗin an fi yin kuɗi saboda haka tunda haram an fi yin kuɗi in ka ka masa buhun shinkafa zai ɗauke kwano biyu ko uku alabashi tunda za a ga tara ne to ba ya kuma ɗauko ruwa kofi uku ya zuba mata kaga in ya zuba mata ruwa kofi uku sai ta kumbura sai bahu ya koma ya cika a ai in ta kumbura kuma za ta yi fari to ya za a yi kuma in ta yi fari a gane to bari a kawo kuma mai a sake shafa mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yace man ghashana falaysa minna duk wanda ya mana algush baya tare da mu saboda aka ka sani wannan rayuwar duniya din kaji mai imani tun a cikin mutanen fir'auna ya ce mata'un ne abinda ka rabu da shi ne to ka san me kake yi ka gyara abin da kake yi kar ka kai kanka ka baro shi yasa kuma rayuwar ka dama ba a yadda ka yi ta da jahilci ba wala fi ilan hatta ta'allama lahi fihi kar ka yadda da ɗai ka aikata wani aiki har sai ka san me halal me haram me hukuncin Allah akan wannan aikin don haka ƴan uwa nasiha zuwa gare ku kuna cibiyar kasuwanci to ku kiyaye da gode ma Allah subhanahu wata'ala cikin damar da ya baku wasu da yawa makwabtanku a nesa da kusa ba su da dama irin damar da Allah ya baku ya baku dukiya ya baku jari amma ka sani duk dukiya tana da tambaya biyu ina ka ka same ta kuma ina ka ka kashe ta wannan sai a maka wannan tambayoyin guda biyu hadisi ma ya ce diddigen ɗan adam ba zai zame ba a filin alkiyama hatta yus'alu an arba'in har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu Daga gaske akwai wannan tsawon rayuwar a cikin me ka tafiyar da ita saboda ba wai neman kuɗi ba madalla da neman kuɗi ba wai kasuwanci ba madalla da kasuwanci amma abin da Allah yake so ake yi ko abin da Allah baya so to kuma nan ne wato labarin zai sha bamban sai mu yi kokari wato mu kiyaye to shi yasa muke magana da masu imani kuma mun yi imani cewa 'yan kasuwanninmu a wannan garin 'yan kasuwanni ne masu imani amma illa iyaka gyara kayanka shi imaninka ba zai sa baka saba wa Allah kuma ka tashi lafiya in dai ka saba ma Allah to shi Allah abin da yake in an je gabansa faman ya amal فمن يعمل مثقال zarratin khairan يره ومن يعمل مثقال ذرة wannan wanda ya amal ya aikata mithqala dharra kwalgwaigwadon zarra na alkhairi to kayansa na nan yana cikin wato mizaninsa zai ga aikinsa za a bashi ladansa to kuma ba iya aikin alkhairin kawai ake aunawa ba ba iya aikin alkhairin ake hisabi a kansu ba wa man ya amal miskala zarratin sharran shi ma ya rahu shi ma wanda ya aikata sharrin shi ma zai ga sharrin a cinsa rage bahu sama shinkafar ruwa ka je kana ta kashe auren da baka san kana kashe shi ba kana ganin ya so buhun shinkafa ya san buhun shinkafa tana da afki ga yadda take ita ku tata ta gama afki yadda take nan haka aka dafa ta aka take shi yana cewa almubazzaranci take masa ta rasa yadda za ta yi a ƙarshe ana ta rigima da ita kai daga nan tinkin kai ne ka zama asalin wannan matsalar to ya kamata wallahi ka kiyaye kana ɗaukan alhaki da yawa ta hanyoyin da ba ku san su ba to wannan kuma ba mafita ba ce mafita shi ne ka nemi halali Allah kuma zai baka in ka nema shi ya ce ka tashi ka nema shi ya shar'anta kasuwanci ɗin saboda haka mu kiyaye da wannan mu fahimci mai imani sai dai a cuce shi amma ba shi ya cuta ba ba ma ta akai ka tsaya a cuce ka ba amma in har ana cuta to sai dai a cuci mai imani amma ba imani ne imani ya cuta ba in ko mai imani ya zama macuci to sai mu koma cikin arba'una hadis akwai wani hadisi na goma sha uku sai mu ga to wannan imanin wani iri ne in mun hada shi da hadisin domin annabi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa don Allah yadda kake yin nan zaka so ai maka to in ko baka so ai maka to kai ba mai imani bane dan annabi ya ce ba za ka cika ne imani ba har sai ka so wa ɗan uwanka irin abin da kake so wa kanka don haka ɗan uwa mu gudu tare mu tsira tare gyara kayanka ba sauke mu raba bane yan uwantaka ce ta addini in ka ɗauke ni na fito daga ingilishi ne na fito daga najeriya ne da Allah in ba irin wannan wa'azin ba abin da zai kawo ni nan to kaga kenan magana ce ta yan uwantaka ta musulunci al muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne wani hadisin ya ce musulmi da musulmi kal bunyan kamar gini ne ya shiddu shuddu ba'a ba. sashen sa yana karfafa sashi sauraka mu yi abin da za mu tsira gaba ɗaya mu da ku a filin alkiyama a ce littafinmu abin da ya nuna mu tafi aljanna ba mu tafi wuta ba kuma ka san dai duk abin da ka kai da samu akwai wanda ya samu samar abin da kake da shi ya bar duniya duk wanda za ka ɗauko a tarihi to akwai komin girmansa akwai wanda ya fi shi da makamancinsa suna lahira to ita kuma lahirar in an je a can ne za a yi wannan tantancewar ina jin ali imran akram kallah tace mana kullu nafsin كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نعم. فمن زحزح عن النار النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wannan ayar ta zo da labarai ne guda hudu ka tsaya ka ji su labari na farko shi da kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ba dauke wata rai ba kullu kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa mutuwa kuma shi ne rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta ka zauna a cikin mahaifa digon maniyi gudan jini tsoka duk baran sai aka zo aka hura ran bayan wata hudu aka ce ran ya cikin ya fara motsi ta fara zuwa awo bayan wata hudu ne an hura rai kenan to wannan ran da aka hura ko a nesa ko a kusa ko a cikin mahaifar ko a waje za a zo a zare shi sai a ce ka koma wancan halin da aka same ka aka hura maka shi da babu shi to wannan shine ma'anar mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta wannan shine labarin farko kuma kowace rai sai ta ɗanɗana wannan mutuwa ɗin kenan ba wani wanda aka ɗauke wa mutuwa ko ka taɓa ganin wani wanda aka nuna maka a garin ku aka ce ai yana nan yaƙi mutuwa ha mutane za su cewa yaƙi mutuwa amma yanzu nan zai tafi tarihi ita mutuwa ruwan zafi ce ba ta da gefe ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsala a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta barfan ko mara kwabo ba to kai kaji tsara ka kullum nafsin za a yi katil mauti kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa in kana ji da sarauta in kana ji da malinta in kana ji da dukiya in kana ji da talauci ita dai ba abin da take bari kar karka ba mutuwa aminci dan wada kowa din talauci don yawa koko kadaici ta hada ma waɗansu kunci ba su tauna abin da suka haɗiye ba an ana alhaji hajiya ayi mutum ba ci ba sha kwana nawa daure ki sha an tura ya dawo saboda ta ga mutum arzikinta kawai ɗan lokaci ya rage ta tafi lahira ɗan lokaci ya rage ta tafi lahira kowa wannan zaman yake yi labarin farko kullu yi za'iqatul maut kowace laifi ta ɗanɗana mutuwa labari na biyu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama yazo da wani abin sai ta adatul hasan a wajen masu balaga inna ma kawai abin sani kar ku dada kar ku raga ba dai za ku dana mutuwa ba to tuwaffawna ujurakum za a cika muku ladan aikin da kuka aikata ranar tashin alkiyama saboda haka fa man zuhziha anin shine labari na uku yanzu ana ana ga maka kamar yadda muka ce fa man ya amal to za a yi maka wannan labari na uku man ziha anin nari duk wanda aka nesanta shi ga barin shiga wuta wa udkhila jannata. kuma aka shigar da shi aljanna wanda duk ya samu wannan matsayin Allah da kansa ya jinjina wa wannan matsayin yace faqad faz haqiqa wanda ya kai ga wannan matsayi a filin alkiyama ya rabauta kai ba za ka nemi matsayin da Allah ma ya jinjina wa matsayin ba ya ce faqad faz ne shi ya rabauta to a daidai wannan gabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka formula in kana so ka samu wannan matsayin mai tsada yake cewa duk wanda yake so an yi zaha zaha anin nari a ta shi gabarin shiga wuta wa an yi dukhilal jannata kuma a shigar da shi aljanna to ga ka'idoji guda biyu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji ku kiyaye annabi ya ce falta da rukumaniyatu to mutuwarsa ta same shi wa huwa billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira abu na farko kenan abu na biyu yana mai yi wa mutane abin da yake so a yi masa kawai wani shi da ƙa'idar da annabi ya bayar in dai kana so ka je filin alkiyama a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna to mutuwar ka ta same ka kana mai imani da Allah da ranar lahira mutuwar ka ta same ka kana mai yi wa mutane abin da kake so kai ma a yi maka saboda ka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi babban abin da zai maka jagoranci wajen kai daidai ka bar ba daidai ba shine me shine ilimi mutakar baka da ilimi ko kana son daidai din ba za ta yiwu ba tunda baka da sanadarin da yake sa a yi daidai za ka je ka kama abin da ba daidai ba ne ma kana tsatan daidai ne nan kusan rai ne wannan shi ya kai mu ya bar a harkar mu da harkar zamantakewar mu da harkar mu. saboda ba mu ɗau wancan bayanin na mai lahallari ba da ya ce wala ta fa'ala fi'ilan hatta ta alama hukumar lahi fihi kada ka yadda ka aikata wani aiki har sai ka san menene hukuncin Allah a cikin wato wannan aikin naka kada ka yadda ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah yasa rayuwa akan ilimi ake gina ta annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ta man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi to babbar alamar shine yufaqihu fi din sai ya fahimtar da shi addini hadisin muslim daga abi huraira yace wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi to da wannan ne Allah madaukakin sarki zai hore masa hanyar tafiya aljanna yan uwa musulmi duniya ta sace lahira ta sace a hasali ma duniyar ita ake shuka lahira duk wanda ka ga kika ga duk wanda kuka ga ya je lahira an yi lale an yi maraba da shi ana cewa fa ni'ma ajrul amilina madalla da masu aiki ka duba kika duba kaga yana ciki kika ga tana ciki kar ki raba ɗaya zai ki rantse da Allah ka rantse da Allah ba lahira da je aikin da ake masa madalla ba daga nan duniya yayi haka gefe guda duk wanda ya je lahira ya ci duka kai tun daga kabari aka fara masa maraba daga shashe ya tashi filin alkiyama yana ya laita haka na tilkabiya ya kai san wannan rayuwar ma agna anni maliya halaka anni sultaniya dukiya ta bata wadatar da ni komai ba ta hau ba hau ba ce ikon da na samu ya halakar da ni bai yi adalci ba ne to duk wanda kaga ya je yana irin wannan nadamar a filin alkiyama Kar ka raba ɗaya biyu ba lahira da je wannan laifin ba daga duniya yayi kenan ad-duniya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira to shi kuma shuka lahira sai da abin da ake nema ka yi ba kai da abin da ka ga dama ba wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda ke jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yawma la yanfa'u malun wala banun ranar tashin alkiyama to ya hana kansa sarrai. in yayi wannan to albishirin sa tun daga nan fa innal jannata hiya ma'awa aljanna ita ce makoma amma wa amma man dagafa wanda ya dagawa ya kiya tsaya inda aka tsaye da shi ya wuce kona da iri dan ya samu dama zai cuci kowa zai taka kowa wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya kamar wancan mai cewa haram ta fi kawo kuɗi to fa innal jahima hiyal ma'awa wutar jahima ita ce makoma Allah ya kiyaye sauraka in za ka rayu a daga duniya za ka yi aikin to kuma aikin sai ka yi da ilimi yau walalle ka san duk abin da yake wajibi ne a kanka abin da yake wajibi a kanka ba sai sallah ba in kana ɗan kasuwa wajibi a kanka ka san kasuwanci wannan wajibi ne a kanka sama da wanda yake gona shi ba wajibinsa ba ne sanin kasuwanci kawai sanin harkar noma ne wajibinsa to haka shari'a take ba abin da ta bari na ce mana mumini duniya ta sace lahira ta sace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to ya za'a ka sami mai kyan a duniya sai ka santa kuma ka yi amfani da ita ka samu lahira sauraka matasa ku kuma ba ku da kalubale sama da karatu ba ku da kalubale sama da karatu A kai mutum da call din daga ƙaramar makaranta ya watsar ya koma abin da ba zai fishe shi ba ko kuɗin kake nema ka ji sai da karatu ne za ka ji daɗin su sai da karatu ne wani ma zai ji daɗin ka amma in babu karatu sai ka yi ta dannawa kanka laifukan da a filin alkiyama za ka yi nadamar ganin su saboda haka na ga alama yanayi na hadari to alhamdulillah dai mun gode ma Allah ala ayi halin koyaya Allah madaukakin sarki ya bamu dama an gabatar da wannan wa'azi na tukin abinda muka faɗa ne tun daga malamai na farko har zuwa ni da na biyo bayan su dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala ali wa sahbihi al-akhyar wa sallam tasliman katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله